ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis 4 ga wata ramadan alif da 437 wace sai daidai da tara ga watan yuniyo shekara ta 2016 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta 191 wato inda allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin waɗannan gumaka wato da su waɗannan mushrikai suke kira ba za su iya taimakon mai kiran su da wani abu ba sannan su kansu ma ba za su iya taimaka ma kansu da wani abu ba Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a can yace da'ufa talib wal maslub domin duk mutumin da zaka kira ba mamaki kana kiransa ne ko dai dan kwaɗayin ya baka ko kuma dan kwaɗayin ya kare ka to shi abin da kake kira ba zai iya baka ba abin da kake kira ba zai iya kare ka daga abin da kake tsoro ba ashe kenan kaga wannan shine abin da bahaushe ke cewa batan bakatanta ka bata lokacinka ka bata ainihin karfinka ka kuma bata rayuwarka gaba daya wurin kiran abin da baya ji baya gani to Allah subhanahu wata'ala yanzu a cikin aya ta 193 zai sake jaddada mana wannan ma'ana malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Allah subhanahu wa ta'ala yake wa in tad'uhum ila huda wato ku mushrikai da kuke kiran waɗannan gumaka in za ku kira su zuwa ga shirya? musulunci la yattabi'ukum su waɗannan gumakan ba za su bi ku ba domin ba kunne suke da na jin magana ba ba ido suke da shi na ganin cuta ko kuma alheri ko amfani ba sannan kuma ba hannu suke da shi na kama abubuwa ko kare wasu abubuwa ba sawa'un alaikum daidai ne a gare ku ko mushrikai ada autumuhum kun kira su kun ce ku zo ku musulunta am antum samitun ko ko a'a kun ja bakin ku kun yi shiru waɗannan gumakan ba za su iya fahimtar abin da kuke nema da su ba a don haka babu abin da kuke face irin abin da ba ke cewa aikin baban giwa ka zo kana lokacin lokacinka kaman kasuwanci ne idan za ka yi kasuwanci za ka yi ne don ka samu riba ko ko ka taba ganin ɗan kasuwan da zai kasuwanci don ya samu asara ba mamaki in kai wannan kasuwancin ya zanto hannu yaƙi yi abin da ake tsammani sai fito bari in canza me yasa za ka canza domin tunanin ƙila za ka samu amfani za ka samu alkhairi za ka samu riba to su waɗannan da kuke kira in ta in za ku kira su ilal huda zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba za ku bi ku ba sawa'un alaikum daidai ne gare ku ku mushrikai ada autumuhum kun kira su kun ce ku zo ku musulunta am antum samitun ko ko kun ja baki kun yi shiru bi ma'ana maganar ku da shiru a wurin kuma kan duka daidai ne domin in kayi magana ba zai ji ba in kayi shiru bai ji ba don haka maganar da ainihin shirun duka ya zama abu guda daya a cikin qira'at إمام نافع ينا كان سوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وتو بالتخفيف بعد تجديد كما يدى مكي غنيبا شين مشاطبية كتوا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في ظلة احتل واعتلى بمعنى أكن شيء وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم بالتجديد sannan kuma imamu nafi yakan karanta wa in tad'uhum ila al-huda la yatba'ukum bit-takhfif wal ham na'am إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala yana daɗa jan hankulan waɗannan mushrikan in har su suna ganewa innal ta zauna min dunillahi ibadun amsalukum lallai waɗannan da kuke kira koma bayan Allah su ma Allah ne subhanahu wa ta'ala irin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin masu bautar rana yace da rana la tasjudu lishamsi wa la lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun mai bautar rana da mai bautan wata wata ba zai iya tsinana maka wani abu ba rana ma ba za ta iya amfanar da kai da wani abu ba hafali da wata da rana bayi ne na Allah subhanahu wata'ala su ma an huwace su ne domin amfanin bayi ashe kenan ba su ne ya kamata ka bauta ma ba wanda ya halicce su shine ya kamata ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya ce innan ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum lallai waɗanda kuke kira koma bayan Allah na gumaka da itatuwa da kuke sassakawa bayi ne su ma na Allah irin ku amma idan kuna so ku gane fad'uhum to ku kira su falyastajibu lakum su an samu ku mu gani in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ne cewa su ma alloli ne ku yi masu magana mu gani in za su ansa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wannan shi ake kira wato al-hujjat hujja irin ta hankali alqur'ani yana cike da irin waɗannan hujjoji da yawa dauki kissa ta annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalam a lokacin da yake ƙoƙarin gamsar da wannan sarki mai suna namrud yana son ya nuna masa cewa shi ba Allah ba ne akwai Allah wanda ya halicce shi subhanahu wataala namrud ya kasa fahimta yace in dai kana tsammanin rayawa ne da kashewa ni ma a matsayina na sarki namrud ina kashewa ina rayawa ya kira wannan yasa aka yi masa yankan rago sannan yace da wannan toje ka yace kaga in ka ce Allah ka yana rayawa na raya wannan na ce tafi in ka ce Allah ka yana kashewa na sa an yanka wannan gashi ya mutu annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yana so ya kafa masa hujja irin ta hankali yace fa inna allaha ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib to in ka ce kai Allah ne irin Allah na abinda na sani Allah na subhanahu wata'ala yana fitowa yana zuwa da rana daga gabashin duniya to kai kuma yanzu ina so ka saba ma sunna irin ta Allah umurci rana ta fito daga yamma kaga shikenan sai ya dimauci a don haka qur'ani yana cike da irin waɗannan hujjoji irin na hankali fad'uhum ku kira su falyastajibu lakum su an samu ku mu gani in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne cikin bauta annabi ibrahim ya sha fama da mushrikai mutanen sa na wannan zamani ayoyi da yawa sun mana irin wannan bayani illa qaula ibrahim li abi la astaghfiranna lak وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير duk inda ya samu ana bautan gumaka annabi ibrahim baya kasa a gwiwa wurin bayyana wa mutane batacciyar aqidar da suke akanta ka koma can cikin abin nan suratul mumtahina Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa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 sannan a can kuma yake cewa wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi ni da mutane na mun yi bara'a da abin da kuke bauta ma na mushrikai wato na gumaka wannan da ya kage halitta ta shine wanda zai daura ni akan turba daidaitacciya wacce ake karanta islam a kenan kaga wato in ba wauta ba da sakarki yaya za a yi kai ka sassaka abu da hannunka kai ne za ka zo ka turke shi idan ba ka gusar da shi ba shi ba zai iya motsawa ba in ka maka magana ba maida maka da magana zai yi ba in ka yi ihu baya jin ka da kunnansa in ka da shi ba zai iya ramawa ba da za ka zura ka bi ka gudu za ka iya barin shi ka je ka dawo ka same shi a wannan wuri amma kuma ka ce a'a ne abin bautanka don haka annabi ibrahim a lokacin da ya kokarin gamsar da su sai aka yi sa'insa domin masu iya magana suna cewa annasu a'da'u ma jahilu wato mutane sukan yi fada da abin da suka jahilci sai ya kafa musu hujja na hankali ce fasaluhu in kanu ku tambaye su fas'alu kabirahum in kanu ku tambayi babban mu gani in ya kasance suna magana thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun sai da kansu kunya ta kama su suka sun kui da kai kasa suka ce to amma kai da kake cewa mu tambaye su ai sanin kanka ne kai ka san ba su magana to ai tun da ba su magana shi yasa nake da ku ba su cancanci a kira su allola ba don haka sai mai da musu da magana kakkausa a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa abu ta'buduna min la, a don haka in kun san ba za su yi magana ba ba za su iya ansa muku ba to da ku da su da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala kaga hujjoji na hankali dan haka sai suka yi fito da fito na fito da shi wa ajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wa si'a rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun in dai ku kun kasance kuna sani da ni da nake bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake jina yake ansa addu'a ta yake saukan mani da lalura in ta same ni ya yaye mani in cuta ta same ni ya bani in talauci ya kama ni ya karfafe ni idan na rauni ya agaje ni idan na gaza shin da ni da kowa ne ne ya fi cancanta ya kasance akan turba ta gaskiya annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ma irin wannan da'awa ya yi ta a cikin lokacin da aka sa cikin kurkuku yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نابر أبن دا متعلم سكي أكان سنة شركة نابي تفركي إيايينا النبي إبراهيم دا إسحاق دا يعقوب تفركي نكسكيا ba zai yiwu mu haɗa Allah da wani a cikin bauta ba wannan wata falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ya bamu amma da yawa daga cikin mutane sun gaza gane cewa wannan addini falala ne ashe kenan kun ga ka zo ka sassaka wani abu ka koma kana bautansa to wannan ba tafiki bane irin na islam a cikin musulmai kuma a yau ga labarin da muke samu wato ta yi ya zanto ba gumaka bane ake sassakawa amma an koma ana shirka a kaikaice shine misali a shiga kungiya irin ta azini akwai za ka ga mutumin da yake kiran kanshi musulmi da shi ake sallah ba mamaki yana azumi amma za ka samu yana da ɗan dodo ko kuma yakan sha jini ya bai wa dodo dodon ya sha jini shi ma ya ba su a cikin musulmi akwai irin waɗannan abin mun sha bayani har ma wai akwai wata sallah da irin waɗannan 'yan ƙungiyar asirin da dodannin su matsafa suke ba su wai sallan nan ana kiranta salula shine ka je ka yi zina in kai zina sai ka tara fitsari wanda zai ishe ka lola. idan ka tara shi sai ka yi alola da wannan fitsarin bayan kana ɗauke da janaba ta hanyar zina sannan sai ka hau ƙur'ani ka yi raka'a biyu wai wannan sallah sunan ta salula akwai mutumin da ake mamu labari shi yana nema wata kujera duk irin waɗannan abubuwa bai sake da irin abinda da mushrikai suke akan sa ba a wancan lokaci abin da ya bambanta kawai su sukan sassaƙa ne su fasa masa baki da hanci da kunne su yi masa ƙafafu da hannaye amma na yanzu wato sukan bi dodanni ne a cikin aljanu waɗanda za su ce za mu biya maka buƙatu kaza amma sai ka bar kaza sai ka yi kaza wai shi ɗan siyasa ne yana neman kujera a don haka sai malami ya bashi wani lakani ya ce suka tafi sa'udiyya babban gari a cikin duniya a wurin Allah wanda Allah ya rantsi ya ce wa hazal baladil amin na rantse da wannan gari mai aminci amintacce kuma Allah ya yabi garin ya ce wa man da kana amina duk wanda ya shiga wannan gari musamman a wannan iyakaci na makka to ya kasance cikin aminci aka ce ka je idan ka je wannan wuri wai sai ka tabbata cewa ka kalli ka'aba kana tozali da ita to sai ka samu wani yaro kana liwaɗi da shi kana karanta ayatul kursi duk irin waɗannan ayyuka ne waɗanda ba sake da waɗancan ba a don haka in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum in za ku kira su zuwa ga shari'a ba za su bibiye ku ba sawa'un alaikum daidai ne gare ku ba ada autumum am antum samitun kun kira su ko kun yi shiru ba za su shiri ba domin su ma bayi ne irin ku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ku haka kuma ya halicce su don haka su ma Allah zai tambaye su abin da ya daura musu na'am ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كِيدُونِ to har yanzu abinda malaman mantiq ke cewa tartib ta sa'udi wato ainihin hujja ɗaya bayan ɗaya an taso daga ƙasa ana zuwa sama kaɗan kaɗan an ce su kira waɗannan mushirken, ba za su kira su ba domin idan sun kira su ba za su ansa musu ba Allah subhanahu wa ta'ala sai sake kafa musu hujja da cewa alahum arjulun yamshuna biha shin wai waɗannan gumakan suna da ƙafafu ne waɗanda suke tafi a kanta kamar yadda kuma kuke tafiya a kan ƙafafu ku je inda kuke so ku je am lahum aydin yabtishuna biha kwai shin waɗannan gumaka suna da hannaye ne da suke kama abu da shi idan an miƙa masu kamar yadda kuma kuke badawa sannan ku ansa am lahum a'yunun yubsiruna biha wai ko shin a'a gumakan nan naku suna da idanu ne wanda suke ganin abu wanda ke jiwa ya dawo kamar yadda kuma kuke ganin abin da zai kai ya dawo am lahum azanun yasma'una biha wai shin ko ko a'a gumakan nan da kuke bauta suna da kunnuwan da in an yi ƙara sukan iya gane wannan ƙara ne in an yi kira suna iya gane wannan kira ne in an yi magana suna fahimta kamar yadda kuma kuke fahimta to in ko ba haka bane ba ulai usharaka akum annabi kace duk su kira abokanan tarayyan su guma kan gaba daya sun makiduni sannan ku zo ku shirya mani kaidi da nufin cutarwa fala tunzirun kar ku raga mani daidai da minti daya ku cutar da ni ku gani idan gumakan suna iya cutar da ni ba za su iya ba amma za ka ga har barazana suke ma annabawa a lokacin da annabi hud ya zo ya kira mutanensa ya kira mutanensa suna cewa kai ya ce waɗannan abu da kuke bauta ba za su iya tsinana muku wani abu ba sai suka ƙare suna cewa in ƙulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa ni duk ku haɗu gaba ɗaya gumakan nan da kuke bauta ya zanto duk ku shirya kitifi da dasisa da gunzugulu ku yi ƙoƙarin cutar da ni kar ku raga mani daidai da minti ɗaya mu gani shin abin da kuke nufi na da shi na cuta kuna iya cutar da ni annabi nuhu shi ma alaihi salatu wasalam ya yi wa mutanensa irin wannan magana watlu alaihim naba nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون دق تترك بعد دقما كنكو دك ألفنكو من ينكو دك أنانا كتترك شريا من كيدي مغني شم قما كنا ناكو سنة إيه تتدن shi yasa annabi ibrahim shi ma ya tattaro hankulan mutanensa gaba daya yace afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati har zuwa karshen ayoyi ni Allah na idan na rashin lafiya shi ke bani lafiya shine yake bani abin da zan ci shi ke bani abin da zan sha shi ke yaye mani abin da ba zan iya ba shi ke ansar ta, shi ne nake da kwaɗayin ya gafarta mani manyan kurakurai na a ranar tashin alkiyama shin kuma kuma kan naku haka ne to in ko ba haka bane ba ni ne na fi cancanta da ku bi ni kuma zan kai ku ne zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala tun duni, sannan ku shirya mani kai gaba ɗaya fala tunzirun kar ku raga mani wurin shirya kaidi mu gani shin kuna iya cutar da ni sabanin abin da Allah ya rubuta inna waliyallah inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla wannan aya ce gajera amma kuma ma'ananta yana da tarin ma'ana da yawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab annabi Ibrahim yana ba su labari lallai majidincin al'amarina shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sassaukar da littattafai wato ya saukar da alkur'ani ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da zabura ya saukar da sufi ibrahim wa musa to wanda ya saukar da littafi alkur'ani shine majidincin al'amarina wa huwa yatawalla salihin kuma shine wanda yake jibintan al'amarin nagartattun bayi annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya sha fama da mutanen makka a wurare mabambanta daban-daban daban shi yasa idan ku gumakan nan ba za su iya tsinana maku wani abu ba to ni wanda zai jibinci al'amarina shine Allah subhanahu wa shi yasa a can cikin baƙar in ka koma الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله سبحانه وتعالى shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga duhun kafirci da duhun jahilci zuwa ga haske na imani da kuma haske irin na ilimi in ka koma ƙasa ka zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum hakan nan dai Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani amma kada kafirai ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu ko da da minti ɗaya. a can cikin ma'ida إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ما يجب أنت الأمر ينكو قبات shine Allah subhanahu wata'ala to in ko Allah ya jibinci al'amarinka to ya baka wasu irin garanti guda biyu ba za ka ji tsoro ba a nan duniya a lokacin mutuwa sannan ba za ka yi bakin ciki ba ran alkiyama a lokacin da mutane suke bakin ciki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون وليا الله ما تصن الله سبحانه وتعالى wato su ne waɗanda suka yi imani sannan kuma suke tsoron Allah subhanahu ta'ala. a don haka idan Allah ya jibinci al'amarinka zai baka kariya zai tsare ka zai anshi addu'arka duk abin da kake tsoro zai yayi maka Allah subhanahu ta'ala ya ce a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya faɗa da masoyina wanda ni na jibinci al'amarinsa to haƙiƙa na masa umarni ya shirin yaƙi da ni wane ne zai iya yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan Allah ya jibinci al'amarinka kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wato ta harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawana ba zai yi abu ba wato abinda nake bawa na ba zai zo da wani abu ba wanda nake so fiye da abinda na wajabta masa ba idan ya zo da abinda na wajabta masa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan kasance jin sa wanda yake ji da shi ba zai ji haram ba wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan kasance ganin sa wanda yake gani da shi ba zai ga haram ba wa yadahu allati yabtishu biha zan kasance hannunsa wanda yake kamu da shi ba zai kama haram ba wa rijlahu allati yamshi alaiha zan kasance kafarsa da yake tafiya a kanta ba zai tafi gidan haram ba wala in sa'alani la u'tiyanna wallahi in ya tambaye ni inji Allah zan bashi wala in sa'adani la u'izanna in ko ya nemi kariya na yace Allah ka kare ni wannan abu Allah yace wallahi zan kare shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ni'mal maula wa ni'man nasir ma dalla da majibincin al'amari shine Allah ma dalla da mai taimako shine Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya tsaya ma Allah subhanahu wataala to ya samu kariya da garkuwar da ba za'a a masa ba ba kuma za a iya ture ta ba za mu ga irin wannan karara a cikin kaɗan daga cikin tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barakatu ummu ayman radiyallahu alha. wacce tana ɗaya daga cikin waɗanda suka raini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin karamomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata saboda ta tsaya ma Allah tana kaunansa don haka kuma Allah ta yi jibinci al'amarin ta wata rana ta kasance tana cikin sahara tana yin azumi tana jin kishi matsanaicin kishi babu ta inda take tsammanin za ta samu ruwa a cikin sahara kawai tana tafiya dare ya rufa sai ta ji abu yana bugunta a cikin kanta ko da ta ɗaga kai sai ta ga tulu ne wanda a cikinsa akwai ruwa mai sanyi ta ɗauki ruwan nan sai bismillah ta sha take tun wannan ishi da na ji ban sake jin wani ishi ba a doron duniya Ake mutumin da ya tsaya ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan tsaya ma al'amuransa al'ala'ul hadrami wani ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu ku anan mun karanto tarihin sa annabi alaihi salatu wassalam ya tura su wani wuri su je su yaki sai suka shiga cikin sahara suna cikin sahara babu inda suke tsammanin ruwa sai suka hangi abinda ake cewa kawalwainiya wato abinda zaka ganshi kamar ruwa ne amma ba ruwa ba sai yayi addu'a yace ya Allah ka san mun fito ne saboda aikinka wannan abu da muke tsammanin ya zama ruwa ya Allah ka sa in mun je ka kyautata mana tsammani mu same shi ya zama ruwa suna zuwa suka same shi ruwa ne suka sha dabbobi suka sha sannan suka yi guzuri bayan sun tafi sun yaƙi mayaƙa suka fafari mayaƙan mayaƙan suka gudu sun iya ruwa saboda garinsu akwai ruwa su mayaƙan amma musulmai wato ba su san dawan garin kamar yadda su makiyan suka san garin ba saboda garin su ne kamar irin Niger Delta a yanzu misali kaga wuri ne na ruwa wanda galibi zaka ga mutane da yawa a wurin ba akan haife su a gindin rafi ne don haka shi sa sanyin teku ko sanyin rafi baya musu wani abu makiyan nan da musulmai suka fafare su sai suka shige cikin ruwa suka tsallaka suna da kwale-kwalen da suka tsallaka amma musulmai ba su da kwale-kwalen da za su tsallaka to ka tsaya ka ji mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ci al'amarinsa in dai ya tsaya ma Allah to Allah yakan ba shi duk abin da yake so subhanahu wa ta'ala sai ala'u ya kalli jama'an sa radiyallahu anhum yace jama'a kada ku damu wai kin wane ne ya turo mu wannan wuri suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin wa muka zo yi suka ce aikin Allah subhanahu wa ta'ala yace to kowa ya nada kafan wandansa zan yi addu'a za mu shiga ruwa in Allah ya yarda za mu ƙetare ruwan nan ba tare da kwale-kwale ba kuma ba tare da kowannen mu ya nutse ba abin da zai faru kenan yayi addu'a yake bismillah ya sanya kafarsa dukkanin musulmai waɗanda suke tattare da shi kowa ya sa kafa suka yi tafiya a kan ruwa ba tare da sun nutse ba har suka je suka imma makiya sannan suka yaki makiya ashe kaga idan za ka bi Allah subhanahu wa ta'ala zai maka yadda kake so amma kuma bin Allah sai an yi haƙuri idan za ka bi Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi haƙuri amma wal aqibatu littaqwa ƙarshen al'amari yakan juyo ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga sahabbai a wurare da dama an tura su ɗin, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'afu wa ma sakanu wallahu yuhibbu sabirin ba su yi rauni ba ba su kasa ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala cikin daɗi da rashin sa ana so zuciya na ki amma za ka samu kuma sukan yi nasara ƙarshen al'amari saboda ƙa'ida guda ɗaya ba nassi ba ne amma tana kama da nassi mutumin da ke aiki don Allah da mai yi don Allah har kullum ba su yin faɗa sannan mutumin da ke yi don duniya da wanda yake yi don duniya har abada ba za su shirya ba sannan mutumin da yake yi don Allah da wanda yake don duniya har abada ba za su shirya ba wannan ba nasi bane amma yana kama da nasi muna fahimta inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin walladhina tad'un والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم Allah subhanahu wa ta'ala yana daɗa jaddada waccan ma'ana da ta gabata ta tad'una min dunihi waɗannan da kuke kira gumaka koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala la yastati'una nasrakum ba za su iya taimaka muku da wani abu ba kaga dai talauci ba zai same ka shi gunkin nan ya baka jari ba rauni ba zai same ka gunkin nan ya karfafe ka ba sannan kuma rashin lafiya ba za ta same ka gunkin nan ya baka lafiya ba ba za ka yi rashin abinci ko abinci a gumakan nan su baka ba don su ba za su iya taimaka muku ba sannan su kansu wala anfusahum yansurun su ma kansu din ma ba za su iya taimaka ma kansu ba ashe kenan kaga ya zama haihuwar guduma da kwance uwa kwance kana kiran abinda ai in ma za ka raɗi mutum ba mamaki za ka rabe shi don wasu bukatu ne misali ko dai dan ya tare ka ko ya tare maka ko kuma dan ya taimaka maka to kai kana bin wanda duk babu ɗayan biyu kaga ashe kenan asara akai نعم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله سبحانه وتعالى ينا تتجدد مسوانا معنا وإن تدعوهم إلى الهدى كوسا حبي kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kai da waɗanda suke tattare da kai idan za ku kira mushrikan nan zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su je ba a wani kaulin a wani tafsiri aka ce wa in tad'uhum ila al-huda ku waɗannan mushrikai da kuke bautan gumaka idan za ku kira gumakan nan zuwa ga shari'a ba za su ji ku ba wa tarahum amma za ka ga gumakan kuma yanzuruna ilai suna dubi zuwa gare ka wa hum la alhali ba su ganin hanya domin an tsaga masa idanu an fasa masa kunne an tsaga baki ga hannu zaka ganshi kaman kai ka ce mutum ne yana kallon ka amma kuma ba gani yake yi ba wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a maganar an juya ta ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi in zaka kira mushrikan nan zuwa ga shari'a ba za su ji ka ba wa tarahum yanzuruna ilai zaka ga mushrikan nan suna kallon ka da idanu kamar kai kace kai suke kallo wa hum la yusirun alhali ba su ganin ka ba gaskiya suke gani ba to waɗanda suka tafi akan wannan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mumini ne kamar da kafiri masalul fariqain kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani masala أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك بعدين daidai suke ba a don haka in za ku ta kiran waɗannan gumaka amma za ka gansu da idanu saboda an tsaga musu idanu an huda kunne an fasa baki za ka kansu suna dubin ka amma kuma ba gani suke irin ganin mutane ba khudhil afwa khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rif 'anil Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake cewa tasliya wato ban hakuri khudhil af kai riko da rangwame da yafiya wa amur bil urfi sannan kai umurni bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wa a'rif anil jahilin ka kauda kanka daga wawaye domin a cikin da'awa dole za a yi maka wauta kai manzon Allah sallallahu alaihi duk mutumin da ya maka wauta ka kauda kai daga barin sa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi bayin Allah nagari yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye suka yi musu wauta sai su ce aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum la nabtaghil jahilin ba mu da bukatan wawaye a wannan wurin namu don haka kai ma annabi ku bil af kai riko da rangwame da yafiya wa amur bil af kai umurni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin ka kauda kai daga barin wawaye Jafaru Sadiq radiyallahu an yake cewa Allah subhanahu wa ya umurci annabinsa a wannan aya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi jima'il akhlaq wato da kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya domin kaga afuwa yin umarni da kyakkyawa sannan rangwame wannan wani al'amari ne mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ayoyi da yawa zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rangwame fasfah anhum wa qul salam ka kau da kai kai rangwame ka ce aminci ya tabbata a gare ku fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفا النبي كي رنغو مي سنن كودا kai. saboda ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu sauki bai taba kasancewa cikin wani abu ba face ya kawata shi sannan ba a zare sauƙi a cikin wani abu face sai ya tsananta shi wato duk abin da aka zare sauƙi a cikinsa yakan munana yakan ƙazance ya zanto bai yi kyau ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik idan da zaka kasance mutum ne mai tsanani da duk mutane gaba ɗaya sun fashe daga wurinka inda tsanani kake masu can kuma yake cewa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu da annabi na muku biyayya cikin da yawa daga abubuwan da kuke kawowa to da tsanani ya fada cikin ku a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance yana da rangwame kwarai da gaske a cikin wurare da dama zaka samu akan zo a yi masa wauta dauki misali hadisin da ya tabbata a cikin sahih balaraban kauye ya ji fitsariyarsa inda zai sai zo cikin masallaci ya fito da cillarsa ya tsura fitsari sahabbai suka tashi za su tara masa gajiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a ko shi sai ya kai aya ya gama fitsarinsa tukuna bayan ya gama ya ce to ku samu ruwa ku yayyafa ma wannan wurin don haka sai aka yayyafa sai mutumin saboda jin daɗi sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka mun gafara da ni da Muhammad amma in ba mu bi ba kakka ma kowa gafara kaga da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi da su da sai ya zame tarihi amma yake a'a daga nan kuma likitoci suka gano cewa a duk sanda mutum ya ji bawali komin kankantansa kada ya bari ya ce sai ya matsu ya je ya zanda shi in ba haka ba yana cutar da bulada duk sanda ka ji fitsari kar ka takure ka ce bari in matse sai in je wuri kaza to yakan haifar da ainihin yoyon fitsari don in buladar ta sake akan waye gari kuma ya zanto baka ya rike fitsari kaga wannan karantarwa ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake wa amur bil urf annabi kai umurni da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki mutane ba za su yi umurni da kyakkyawan aiki ba face sai sun zauna lafiya sannan ba za su zo su ki umurni da kyakkyawan aiki ba face sai bala'i ya samu al'umma gaba daya ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan mutane da yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a samu wasu mutane daga cikin ku waɗanda suke umarni da kyakkyawa sannan kuma su yi hani da mummuna sannan a gaba kaɗan yake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wasu wa tu'minuna billah Allah ya fifita wannan al'umma ce da ababe guda uku imani da Allah umarni da kyakkyawa sannan kuma da hani da mummuna sannan ya yabi wasu mutane daga cikin Isra'ila saboda tsananin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna Allah subhanahu wata'ala yana cewa laisu sawa'an min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umurni da kyakkyawa sannan suna hani da mummuna hasali ma daga cikin wasiyar da Luqmanu yayi wa ɗansa yana umurtan sa da ya umurni da kyakkyawa ya bunayya aqimis sala wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmi al umur ya kai dan dana wato ka tsaya da sallah kai umurni da kyakkyawa sannan kuma kai hani da mumuna banu isra'ila Allah ya bamu labari akwai daga cikin su waɗanda Allah ya tsine ma albarka saboda ba su kasance suna hani da mummuna ba Allah yana cewa subhanahu wa ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه Labisa, ما كانوا sun kasance ba su umarni da kyakkyawa sannan kuma ba su yin hani da mummuna kai hasali alqur'ani ya nuna mana in kana so ka gane munafikai to ka same su a cikin sufofi guda uku والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون in kana neman tsantsagoran munafikai a cikin al'umma to ka harsashe su da sifofi guda uku za su zo suna faɗa da umarnin abin nan kyakkyawa in aka kawo kyakkyawa za su yi faɗa da shi su hana sannan idan aka kawo mummuna sai su cicciɓa su tallata shi a cikin mutane sannan kuma idan aiki na taimakon Allah ya taso ba za su iya fidda kuɗi su bada ba duk sanda ka samu sifofin nan guda uku a cikin mutane to lallai ka tabbaci hakikanin waɗannan mutane akwai birbikin munafinci tare da su Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mana bayanin cewa akwai wasu al'umma daga cikin banu Isra'ila idan bacin hani da mummuna da ake yi a cikinsu da umarni da kyakkyawa to da al'amarin da suka kasance a cikinsa da ya gurbata laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbab an qawlihim al-isma wa aklihim as-sut labisa ma kanu yasma'un in bacin hani da mummuna da kuma umarni da kyakkyawa to da banu isra'ilan nan abin da suka kasance suna aikatawa da ya kazanta sai wani yake bani labari ya tafi inugu ya bi manya-manyan shaguna manya-manyan shaguna ɗaya bayan ɗaya amma bai taɓa gani ba a iya zamansa shagon da ake sai da fama-famai na batsa ba a wannan wuri ya ce mala amma abin da zai baka mamaki sai gashi nan mu a kaduna a cikin wilbaro za ka samu ana tura ainihin kasakasai na tsaraiki da lalacewa irin abin da ake cewa bluefin haka za ka same su a cikin kaduna na yi Ya ce amma a inugu wanda ake tunanin nan ne matattala ce ban ga irin wannan abu ba a don haka muna gira ga mai girma gwamna wannan ita ce dokar da ya kamata ma a haramta domin gwamnati tana kira zuwa ga umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna a don haka muna kira da ga mai girma gwamna ya duba wannan al'amari duk mutumin da aka kama shi yana sai da fama-famai na batsa da lalacewa to shine ya kamata a yanke ma ainihin hukuncin shekara hamsin a gidan yaji wannan abu ya kamata a mai da shi doka saboda ko da an yi wa'azi an ce a bari in ya zama na akwai masu kullawa wasu suna warwarewa to kaga wannan kulli ba zai tabbata ba amma idan aka kulla din aka ce mutane sun yi kyakkyawa su bar mummuna to duk mutumin da ya yi yunkurin zuwa ya kwance wannan kullin to sai 'yan majalisu su ma wannan abin shine ya kamata su mai da shi doka ba wani abu ba a zauna a duba a ce mun gano akwai wasu mutane ɗaiɗaiku suna tallata tsiya da ɓanna da lalacewa da gurɓatanci a cikin al'umma a don haka mun mai da shi doka ɗari bisa ɗari za mu mara muku baya kuma za mu yi muku addu'a Allah ya muku albarka an kun yi wannan saboda yara da yawa saboda rashin barin umarni da kyakkyawa rashin umarni da da mummuna za ka samu akwai matar da ta zo take bani labari yaro ne ta ce ɗan shekara goma sha ɗaya ba ta san inda ya samo wannan fama-famai na batsa ba sai ta samu ita tana rukun shi ne da ita da mijinta wato kamar ita iyayen yaran ba su gida, amma sai zama da cewa yaron nan ta ganshi da wannan kasar ta ce abubuwa malam hankali na bai taɓa tashi ba a duniya irin wannan rana ashe yaron kallo na yake da babansa tsirara saboda ga wannan abu ɗan shekara sha ɗaya ya duba ya gani yadda ake yi to kaga abin da zai biyo baya sai ya yi ƙoƙarin cewa yanzu bari ya nemi inda zai aiwatar da wannan darasi da ya koyo don haka dole ne a tashi a irin a hana waɗannan ababe a yi umarni da kyakkyawa a yi hani da mummuna sannan kuma a kau da kai daga jahilai wannan yana ɗaya daga cikin abin da al'umma suka rasa ni na taso a iya sani na idan makauci ya ga banna a wurin makaucinsa ko kuma ya ga banna a wurin dan makaucinsa yakan yi yunkuri ya ba shi kaci shi wannan makauci yakan zo ya yi masa addu'a ya ce na ji irin abin da kai na alkhairi Allah ya saka maka amma yanzu ba haka ake ba yaro idan da za ka samu kaga ya yi abin da ba daidai ba sai ka yi ƙoƙarin faɗakar da mahaifi ko mahaifiya sai tsiya ta tsefa kai sai nemi mai kitso gida gida mahaifin sai ya ce shi an sa ɗansa idanu ko mahaifiya ta ce an sa ma idanu sai abu ya zo ya dame ya kai munzulin da ba zai gyaru ba sai kuma ta koma ta ce wance kowa ne ka cuce ni ashe kai ka san wane yana kaza ka ki ka gaya min eto eh aina ne na in gaya maka amma lokacin ka kasa fahimta to amma ina kira ga mutane wannan fa ba shi zai sa idan an na a shiru ba dole ne idan aka na ya kamata a san yadda za a yi a gyara in in kai ba za ka iya gyarawa ba to ka yi ƙoƙari ka sanarwa da wanda kake tunanin zai kawo gyara shi kuma ya kai inda za a kai gyaran a samu a gyara saboda kaga irin waɗannan ababe da suke faruwa misali na 'yan shara sara suka in ka kalla abin ya fara kamar garwashi ne amma yaran nan suna yi ana ganin sun faskara za su zo unguwan wane su daki dattijo su wulakanta mace su fasa abin nan gilashin mai mota su kashe dabban mai tunkiya su yi abin da suka ga dama kowa sai ya ja kofarsa ya kulla gidansa ya kame bakinsa ya shiru abin sai ya zo ya addabi mutane da suka zama sun gawurta wai har ma takardu suke aikawa unguwa unguwa cewa wai muna nan tafi kaga lalacewa a bara idan kuna iya tunawa a cikin azumi irin wannan lokaci akwai masallatan da yaran nan suka tafi da makamai suka samama ya faru a kaduna nan to ba wani abu bane ya haifar da haka abun ya faro kaɗan sai kowa ya ja bakin shi ya shiru kowa yana ganin cewa shi ban mamaki yana tsoron kada a raba shi da rayuwarsa ba mamaki shi zai rabu da wani abu nasa a'a dole ne dama ka'ida babu yadda za a yi al'umma su haɗu gaba ɗaya su ji daɗi in wasu wasu wahala ba mu nan yanzu da muke zaune ai misali idan da magabatanmu a wannan ƙasan ba su jajirce an ɗinke ƙasan ba to da yanzu ila muna wani wuri ne wanda mu ba mu san sunan shi ba amma kaga sun jajirce an kashe sama da mutum miliyan ɗaya a wannan yaƙi na basa amma ba wai wani abu suke yi don kuɗi ba a'a sun yi ne domin Najeriya ta zama wannan Najeriya gashi shi aka cewa Najeriya da ba su ba da rai ba da ba su tsaya sun jajirce ba da yanzu wata maganar ake ba wannan ba a don haka ka'ida ita ce ba yadda za a yi mutane su tattaru kowa ya ce wai yana jin daɗi ba tare da wasu sha wahala ba don haka duk abin da aka gani na ɓanna abin da zai kawo tashin tashina ya kamata a rentin alam a sanarwa da hukuma abin da ya kamata a ɗauka na doka a ɗauka abin da ya kamata a yi na murkushe wannan wuta a yi don haka sai ga an zauna lafiya kowa kuma ya kasance cikin kwanci hankali za mu dasa aya na insha Allah an ce da ni lokaci ya yi abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana akwai tambayoyi da yawa da suka zo amma ba za mu iya karanta su ba gaba daya abin da ya samu insha Allah shine za mu karanta sai mu takaita da shi to wani bawan Allah ko wata baiwar Allah ta aiko da sadaka na alkur'ani da kuma naira ɗari biyar muna fata da mu da shi Allah ka biya mana bukatun mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum mala shin da gaske ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya ce da ya ga dama da ya ga dama zai rubuta littafai da raƙuma saba'in za su ɗauka na tafsirin suratul fatiha eh ya ce amma a wurin 'yan shi'a dan irin waɗannan maganganun suna kawowa wai domin su nuna Aliyu radiyallahu anhu ya fi kowa falala mu ko a wurin mu ahlus sunna ko da ɗan shi'a da shi da dattawansa sun ƙi mutum mai falala na farko cikin sahabbai shine abubakar radiyallahu an wanda ke biye da shi shine umar radiyallahu an amma tsakanin aliyu da usman malaman mu magabata sun saba allah ya saka musu da alkhairi wasu suna gabatar da usman wasu kuma suna gabatar da aliyu radiyallahu an amma duka sun yi ittifaqi a dai duniyar musulmai babu wasu mutane da suka kai guda hudun nan radiyallahu anhu na to tambaya ta biyu <clears throat> ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka ilimi mai albarka amin tambaya ta ita ce kudin marayu dubu ɗari ziyar dubu ɗari biyu kuma ga matan marigayi da ciki kuma da 'ya'ya maza guda shidda mata guda shidda to ya za a fitar da kaso matansa da sauran 'ya'ya allah ya saka da alheri to za a kasa dukiyar gida takwas ita mata sai a bata kashi ɗaya domin dama idan akwai yara dukiya ana kasa ta ne gida takwas kamar da alkur'ani ya kawo ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين amma game da abin da ya shafi ciki za a dakata a game za a haifa idan namiji ne to shikenan sai a bashi kasan namiji idan kuma mace ce to sai a ba su wato ainihin abin nan kasan mata za a zo a yi lizzakari mislu hafzul unsayin maza su ɗauki kaso biyu mace su ɗauki kaso ɗaya da haka sai a ɗan yi dako a gani amma su iyaye ana iya ba su nasu ɗayan takwas misali a kasa dukiyar dubu ɗari biyu gida takwas sai a ba ta kaso ɗaya dubu ɗari biyu a kasa gida takwas nawa kenan za a samu eh dubu nawa kenan za a samu ashirin da da biyar to kasar uwa kenan sai a bata nata sai a rage dubu ɗari da saba'in da biyar har a jira a ga me za a haifa wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina buƙatar ƙarin bayani game da nagartaccen ɗa wanda addu'arsa take ƙara wa iyayensa daraja ranar gobe alkiyama to shi nagartaccen ɗa shi ne ɗan da aka tarbiyyantar da shi tarbiyya ta islama wanda kuma yake ma iyayensa addu'a ko kuma ya sadaukar da wani abu on their behalf a madadinsu ya gina masallaci ya ce na sadaukarwa da mahaifiyata ko ya gina makaranta ya ce na sadaukarwa da mahaifiyata ko kuma ya ciyar da marayu ya ce na wa da mahaifiyata ko kuma ya dinga zuba addu'a Allah ka ji kan mahaifiyata ka gafarta mata ka sa ta huta to wannan shine nagartaccen da duk abin da yayi na alkhairi da sunan iyayensa wanda suka rasu hadisai da dama sun tabbata ingantattu a cikin sahiha da sunan akan cewa iyayen za su samu wannan lada insha Allah mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara wa mala hikma amin tambaya ta malam menene mahangar musulunci idan mutum ya yi wuturi tare da imam kuma yana so ya ƙara yin nafila da daddare allah ya bai wa malam ikon yi mana bayani domin mu fahimta to akwai wani hadisi da ya zo na abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu duk da dai bai inganta ba an ce la witrani fil laila ba a yin witri guda biyu a cikin dare guda ɗaya to abu mafi soyuwa wato shine idan kai sallar ka ta tarawih da imam tunda kana da kwaɗayin ka sake nafil fili sai ka bari in ka koma kai nafilar ka sannan sai kai wutirin ka gaba ɗaya sai dai in ya zama cewa akwai waɗanda kake ba sallah ne kamar yadda mu'azu bin jabal yakan yi radiyallahu an yakan zo ya sallah da annabi sallam sannan kuma ya koma ya ainihin baiwa mutanensa ainihin sallah to in ba haka bane ba to kai sallah tare da imam sannan witirin sai ka koma in kai nafilin ka sai kai witirin ka wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta ita ce kamar haka ina so malamin bayanin wannan sunaye kamar haka abdumanaf عبد المطلب hala zainura ban gane mai rubuta ba Allah ya saka wa malam da alkai to junai wato daga kalman jundu ne ɗan runduna abdumanaf wato manaf sunan wani gunki ne wanda ainihin eh, abin nan su ƙuraishawa sukan sanya wa mutum bawan manaf wato bawan wannan gunki kusan bai da wani ma'ana sannan abdul muttalib bawan mai nema zainura kuma daga kalmar abin nan zinara abin buci ko abin abin nan hurawa wato shi ma suna ne kusan huri kenan ko kuma buci za a ce bai dai da wani ma'ana cikakke abin nan sai wannan yayo tambayar sa amma da turanci yake cewa assalamu alaikum rahmatullah Ah, Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam do Allah malam sau da yawa mukan ji mukan ji daga wasu malamai sukan ce wai kuskure ne mutum ya yi tarawihi sannan kuma ya yi tahajjud to wannan matsala ce wacce malamai suka saba a kanta abin da ya kawo saɓanin shine shin tarawihi ita ce tahajjud ko ko tahajjud daban kuma tarawihi daban waɗanda suka kalli abin abu ɗaya sai suka ce sai dai ka ɗauki ɗaya in ka yi tahajjud to ba za ka yi tarawihi ba in ka yi tarawihi ba za ka yi tahajjud ba waɗanda kuma suka rarraba suka ce tarawih sallah ce da ake yi bayan isha'i amma tahajjud daga kalmar tahajjada yi bacci sallah ce da ake yi bayan an tashi bacci don haka tun da ma'anonin mabambanta ne za ka iya yin tarawihi kuma za ka iya yin tahajju cikin waɗanda suka tafi akan wannan magana akwai shaikhul islam bin taymiya rahimahullah kuma mu ma akan magana da muke kenan kana iya yin tarawihi kuma kana iya yin tahajjud musamman da yake wata ne na tsayuwa da kuma neman falala za mu dasa aya nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ibadan nan da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda kuma muke iya wa Allah ka huwace mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin wannan fitina da take faruwa a wannan kasa Allah ka mana maganinta ya Allah ka shiri matasan mu waɗanda suka fandare matayen mu waɗanda suka fandare su ma Allah ka shirye su Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'mini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu